Masu sauraronmu da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka. Barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. To yau za mu yi kwana da shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola, wanda ya kammala da yin kira da kakkausar murya ga shugabannin ƙananan hukumomi da na jihohi da ma na tarayya akan tallafa ma harkar noma da gaskiya. Idan ana so ɗan Najeriya ya iya ciyar da ɗan Najeriya. kira da nake so na ƙara yi dama wannan ƙungiya tana ikirarin cewa dukkan wani ɗan majalisa ne ko ciyaman ne na lokal government ko senato ne ko minista ne ko mai girma gwamna da kanshi duk wani wanda ya ba da tallafi ya ce ya tallafa wa abin da ya shafi ƙungiyar manoma rani na nan jihar Bauchi. In ɗan majalisa ne da yake nan cikin jihar Bauchi local government ya ce ya tallafa wa Bauchi local government to zai tsaya ne a iya constituency sa bauchi local government su ne za mu zagoro manoman wurin a ba su wayannan kayayyaki da ya ba su in dan azare ne ya tallafa wa azare local government za mu roka mu ba wa yan azare local government ba zai yiwu a ce daga alkaleri memba of assembly ya tallafa wa manoman alkaleri mu ɗauki tallafin din mu kawo shi tafawa balewa ba ba ma da wannan abun din ba shine kuma tsarin mu ba tsarin mu duk wanda ya tallafa a lokal gwamnan nashi akwai manoman a lokal gwamnan nashi kuma su za mu samar mu abun din su za mu bawa amma abun da ya bani haushi ko ya daga min hankali ko ya bani mamaki amma dai na ba da shawarwari kuma shi shugaban majalisar gaba daya speaker house assembly na zauna da shi na gaya masa wannan koken da ban ji daɗin sa ba ba zan ce ga 'yan majalisun ba ba zan kira sunan su ba tunda muna faman gyare-gyare amma daga ciki akwai 'yan majalisu da yawa wanda zaka samu dan majalisa in ka zauna da shi domin koka masa yadda tallafi harkar noma ya ce maka akwai shirin da ya yi na taimakawa lafiya ko kuma ya ce maka akwai shirin da ya yi na taimakawa kaza to wannan ni a tunani na bai dace a ce dan majalisa ya ɗauki site wani abu wai wanda zai taimaka kawai ba zai taimaka wannan ba ya kamata za ka yi taimakon ne yanzu gaban da ake kai shi ne gaban ya za a dawo da noma hakan noma a zamanantar da shi a dawo da shi shi zai rike kasan gaba daya to a sai bai yi bai taba kyautuwa dan majalisa ya ɗauki wani harka ya bar harkar noma ba in ma ba zai ɗauki harkar noman gaba ɗaya ba ba mu ana shi ya ɗauki wani harka ba ya ɗauki wani harkar ya tallafawa amma kuma ya sa harkar noma a cikin bojin nashi wanda zai zai zai tallafawa mutane da zai yi noma abinda muka sani kuma kullum muke faɗa in ka cire harkar kiwon lafiya ita ce kawai take gaba da noma in ka ce ka cire harkar kiwon lafiya dama sai da lafiya kake komai amma na biyu in zaka kawo noma za ka sa domin harkan ilimi ma sai ka goshi kafin kake zama kai karatun sai ka goshi kafin kake yin komai kafin ka samu ilimin ma da zai maka amfani in kana jin yunwa ko littafi aka nuna maka ba za ka iya karantawa ba kenan ya zama harkan noma ita take biyewa harkan ilimi don haka ba zai yiwu wani dan majalisa ko wani sanato ko wani dan majalisan tarayya na wakilai mu je mu yi tattauna da shi ko mu kai masa koken manoma ya ce shi ai ga abun da ya dauka ya dauki wani gefe ne zai taimaka wa youth sport ko kuma ya dauki wani gefe ne zai taimaka wa harkan ilimi ko ya dauki wani gefe ne zai taimaka wa harkan lafiya amma harkar noma bai ɗauka ba to wannan muna kalubalantar su da duk abin da zaka ɗauka ka sa harkar noma a ciki in baka sa ta a gaba ma ka sa ta tana daga ciki in ma so samu ne ka sa ta a gaba kafin duk abin da zai biyo baya domin manufar shugaban kasa ne dawo da martanin harkar noma dawo da kuma nasara akan abin da ya shafi harkar noma da ci gaban harkar noma da kuma tabbatar da samuwa inganta harkar noma a Najeriya domin ya rike kasar Najeriya ya rike kasar Afirka ya ma rike kasashen duniya baki daya don haka duk kasashen duniya da suka ci gaba ba wani kasa wadda take amfani da harkar noma a wulagance ko a wahalce irin mu a Najeriya irin harkar noman da muke zan baki misali da magociyar kasar mu Nijar Nijar a Najeriya suka fara neman iri tattase da tarugu da albasa mai kyau wanda suke amfani da shi a Nijar To amma Nijar yanzu ya kai ga gwamnatoci da kuma eh, ƙungiyoyin duniya ma wanda suka ci gaba sun samar wa Nijar wasu gonakin an samar musu da sola ne injinan ruwan da suke bada ruwa a gona za ki samu sola ne suke amfani da shi sannan kuma suka ciri kayansu daga kasuwa an samar musu wani kasuwa wanda gargashin gwamnatin su ne za a ɗibi kayan ka kai da ka noma kayan za kai shi Amurka za kai shi Saudiya za kai shi Faransa za kai shi ina a je a sayar maka kayan kaga an samar maka kasuwa mai kyau amma irin da muke wa gwamnati in ba ta shigo ta yi irin wayannan abubuwa ba ta samarwa shi manomi saukin aikin noma maganan wai dan Najeriya ya noma abin da zai ciyar da Najeriya ƙarya ne dan arewa ya noma abin da zai ciyar da arewa karya ne To baki ɗaya dai ƙarshen wannan tattaunawa kenan da shugaban ƙungiyar manoman ranar jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola wanda muke ma godiya sai kuma mako mai zuwa da izinin Allah ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban ƙungiyar manoman ranar jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan. cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da Jamila Kabiru fage muke gabatarwa.